to gaskiya najeriya kuna dukan bule yana kyau ahmed musa ya kama mana ɗaya ga wani ma ya kara mana ɗaya ban san sunan shi ba kasancewa na ni ba dan bol ba amma ina kishin kasa na najeriya eh, wannan a garwa city muke haka muna nan muna baza wuta insha Allah yau bakwai ga watan daya insha Allah muna jiran ku Egypt eh, ranar 11 ga watan in Allah da haka za mu muku uku da banza yanzu gashi mun kama biyu a nan match mu da mutanen garwa sai ku ya kuri